ɗaruruwan makiyaya mahuta manoma da ma sauran fatakin dabbobi kenan yayin wannan zanga-zangar lumanan da suka yi har zuwa majalisar dokokin ta raba. domin su nuna rashin amincewarsu da sabon kudirin doka da gwamnatin jihar ke neman kafawa da zai hana kiwo a fili kungiyoyin da suka kara da jalin gwafa jihar dauke da kwalaye sun ma bukaci 'yan majalisar dokin jihar ne da su yi fatali da wannan kudirin doka da gwamnan jihar Arctic Dariya Disan Isa ya tura musu. Alhaji Bashir Samba garkwal Lamira da ke ma zama shugaban haɗakar kungiyar 'yan kasuwa manoma ta Arewa ya ko bai na dalilan su na shiga wannan zanga-zanga. muna wannan zanga-zanga ne dalilin gwamnatin jihar taraba da 'yan majalisar jihar taraba suna nuna cewa wai ba za a yi kiwo shanu a jihar taraba ba mu kuma maganar kiwo ya haɗu da maganar noma idan har za su hana kiwo sosai da su hana noma saboda shugaban ƙasa mu muhammadu buhari ya ce mana mu bi abin da ya ce to sai dai kuma da suke mika takardar koken nasu shugaban kungiyar fulani makiyaya ta miyatti Allah na jihar arewa maso gabas Umar Mafindi buran. da kuma tukuransa na jihar Taraba Sabi Mahmud Tukur sun koka ne da cewa ma ba a tuntube su ba kafin gwamnan jihar ya mika wannan batu ga da dokokin jihar a Taraba aka zo aka nemi a bada furumi na hekta dubu biyar Gwamnati jihar Taraba ta ce bata da taku daya da zata bayar sannan yau ta ce wai za ta bamu fili mu yi rancis don mu ciyar da dabbobinmu wannan da lauje cikin na amma abin mamaki sun ce za su yi marshal da ba za a iya karan su ba ko sun kashe ka ko sun kashe dabbobinka baka da inda zaka je baka da abin da zaka faɗa gwamnatin Nigeria ta zo ta fassara mana cewa abin da constitution ta ce shine ta ba mu free movement ta ba mu ta yadda cewa mu mallaki abubuwa masu tafiya da wanda ke tsaye wuri guda a soke wannan doka cikin gaggawa kada ma ya zama doka muna rantsewa da ubangiji in house of assembly sun sa dokar na ya zama doka muna tafiya kotu mu rike su ransom nan da shekara goma har supreme court sai mun je da su ba za mu yarda ba ba mu yarda ba ba mu taba yarda kakakin majalisar dokokin jihar abel shi shine mako ya tarbe su ko da yake daga bisani an tashi ne dutse a hannun riga yayin da kakakin majalisar ya nemi ya kare manufar wannan kudirin doka batun da masu zanga-zangar ke ma zargin cewa da lauje cikin nadi, ko da ke kakakin majalisar ya ce ba haka zancen yake ba su karanci wannan dokan su nemi ah, loyansu ran da za a yi abin da ake kiran public hearing su zo ranan su fadi duk abin da bai gamshe su a cikin wannan dokan ba su gaya wa kwamiti abu kaza da kaza bai gamshe mu ba ga abin da muke so ku yi gyara a'a ba mu son wannan abun yanzu ku bar mu sai mun zanna da gwamnati tukun in kwamiti ta gani a cikin iliminta a cikin sanin su ya kamata su yi haka za su kawo mana report ce ga abin da ya kamata mu yi bisa ga shi ne za mu yi ita dai wannan dokar za ta mahana kiwo ne a fili kuma duk wani makiyayin da zai shigo jihar sai fa ya samu izini yayin da ma za a tanar da wata rundunar kota kwana da ke zama dogaran hana kiwon ko da yake yanzu lokaci ne ma kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kaya ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya lafiya sarki ɗaya shi muke bautawa kai da ni mai ne maka wanda ba kyau don Allah ka sanar da ni yankin mu guda ɗaya ga kasar mu guda ɗaya kai da ni mu zauna lafiya kar waɗansu sun samu a matsala ku kyau tun da an yi a baya ko mun gani. Ku daina baki